suna na shehu abdullahi ni ne babban jami'in hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ofishinmu da ke nan kano a hakika idan aka yi la'akari da zaben da ya gabata da wannan da muke ciki yanzu za mu ga cewa an samu hauhawar matsalolin take haƙƙin ɗan adam a gudanar da wannan zaɓe na farko dai akwai matsala ta hana mutane zaɓe da rikice-rikice da fasa akwatuna da kuma tashin hankali a mazaɓu rumfunan zaɓe da yake kawowa wanda yawancin mutane da suka fito domin su yi zaɓe a wannan gurare ba su samu damar yin zaɓe ba wannan kaga nau'i ne da tauye haƙƙinsu waɗanda sun daɗe suna tanadar lokacin nan su zo su gudanar da zaɓensu amma kuma hakan bai yi ba sannan akwai matsalolin da suka shafi cin zarafi na ɗan adam ko ta hanyar duka ko kuma ta wani yanayi da za a taɓa lafiyarsa shi ma mun samu ƙorafe ƙorafi akan irin waɗannan sannan akwai matsaloli na da suka shafi ba da cin hanci da sauransu domin gudanar da a sa mutane su zaɓi wata jam'iyya da wacce ba zaɓin su ba da sauransu wannan su ne irin nau'ikan tauye haƙƙi da muka samu a cikin wannan al'amari kamar yadda aka sani cewa akwai situation room wato wani eh, ɗaki da muke eh, tattara dukan bayanai ah, da abubuwan da suke faruwa a jihar kano kuma muna da wakilai ah, waɗanda jami'an hukumar kare adam na ƙasa ne da kuma jami'an ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda muke aiki da su ta kai tsaye wanda suke kawo mana rahotanni a dukkan wata gaba da wani abu ya faru a dukkan rumfunan zaben da suke eh, jihar Kano. Abin da muke fata shine eh, irin ƙorafe-ƙorafen da muka samu waɗanda za a iya ɗaukar mataki na nan take mun sanar da dukkan hukumomin da suke da ruwa da tsaki a kai ko muna sa ran kafin ƙarshen a zo ƙarshen ranar zaben insha Allah za a ɗau mataki a kai sannan kuma matsalolin da suka shafi Ah, za a ɗau mataki ba na kai tsaye ba su ma mun tattara su insha Allah za mu tura hukumomin da suke da ruwa da tsaki domin su yi aiki a kai domin ah, a warware matsalar insha Allah.